ahya ali bin abi talib yace masu tara dukiya khuzan daga daga daga khazin ne khazin wato mai tara abu mai gadin abu khuzanul amwal masu gadin dukiya sun mutu wahum ahya suna raye kamar ya sun mutu suna raye ga dukiyar amma matattu ne ko kuma suna cikin cin ganiyar dukiyar Allah ya dauko mutuwa ta dauke su alhaji yana da kuɗi yana da miliyoyi yana da jari yana da kaza yana da guri a lagos yana da guri a abuja yana da guri a kano yana da guri a maiduguri neman kuɗi guri kaza neman kuɗi kudi guri kaza wani gurin an sani wani gurin ba sani ba yana da gida wuri kaza yana da makaranta guri kaza yana da kaza yana da shaguna a kasuwa kaza wani a guri kaza duk an yi dare ɗaya sai Allah ya jefo masa ciwon kai kawai sai ya mutu ya hau mota zai je abuja zai je ɗaurin aure zai je kaduna kawai a zo a kwatsa hatsari na sai mutu wasu sun mutu ma ba a ma san iya abin da suka mallaka ba a sani ba dole kawai wasu suka gaji inda ba ku labari akwai mutumin da yake da kuɗi yake da dukiya yaro ne matashi ya ta sayan motoci na haya ya ta sayan motoci na haya wani abu ne mai kyau kai kai tanadi abu ne mai kyau amma saboda wayo irin nasa bai gaya wa matarsa ba bai gaya wa ƴaƴansa ba bai gaya wa kowa nasa shi kawai shi shi kadai yake harkarsa wanda yake alaka da su kawai masu direbobin kuma takaddun motocin ma wai saboda wayo wai ba na ajiye su a gida wai saboda kada mata su bude su gani wasu a kai su ofis wai sai a rarraba wai wai yaushe za ka zo ka tara documents ɗinka a guri guda wata nan yara su zo su bude su gani wata an zuba su a can wasu an zuba su a can shi kadai yake alaka da direbobin su suke kawo masa balance insha Allah malam ana nan sai Allah ya jefo masa wani tsanantaccen rashin lafiya kayya kayya ya akai ya akai bai je makaranta ba ballanta a koya masa muhimmancin wasiya ya cuci magada ya cuci iyalinsa wallahi malam dare dai Allah ya dauke shi mutu to akwai wasu abokanan suke harka sun san yana irin wannan din suna ganin su shi mai wayo ne sai suka zo suke tambayan iyalinsa kun san cewa kowa ne yana da dukiya kaza da kaza suka ce wallahi ba sani ba ka ce to wallahi yanzu a takaice ne yana da mota mota mota ta haya ta fi talatin tsakanin manya da ƙanana aka duba a gidan nan ba a samu takardar mota sama da bakwai ba ina sauran ba wanda ya sani wasu direbobin duk suka gudu da motocin shikenan sun ci bulus wai wayo wai mutum wai yana da dukiya wai wayo wai ba zai gaya wa iyalin shi ba wai in ka gaya masu za su dame ka to dole ne in ka gaya matarka kana da abu sai ta ce kai mata sai ta ce kai ka ce ba za a yi ba sai me yana da kyau record yana da kyau record yana da kyau ƴaƴanka manya ka kira su ka ce to kun ga akwai kaza akwai kaza ina da kaza ina da kaza abu kaza da gani nawa ne abu kaza da gani ba nawa bane abu kaza da kaza ina da shi shikenan sai a zauna lafiya in ka mutu ba matsala za su tsaya su bibici hakkin su su karbo ba tare da sun shiga cikin kaskanci ba ka kai baka taimake su baka taimaki iyayensu baka yi musu komai ba kuma kai baka yi aikin Allah ba ka mutu a banza wasu sun cinye me amfani shi ba da wani amfani shine wani ai yazo yana harka irin wannan bai ga iyalinsa ya tara bashi miliyoyin kudi yana da kudi amma ya tara miliyoyin kudi da aka zo za a je raban gado ya'yan suka zo suka sa ido suka ce fa sai an raba musu sai masu bin bashi suka zo suka ce a'a ai baban ku ana bin sa bashi wannan yace ina bin sa miliyan biyu wannan yace ma ah, miliyan biyar nake bin sa wannan yace miliyan kaza ne suka duba suka caje suka ga cewa in an biya ba su suka nan fa ba za su tashi da komai ba yaran nan kai suka tada rikici suka ce wallahi shari'a kai uban su kuma gaskiya ne uban bashi ya ci ka san wasu haka suke neman kuɗi da bashi gaba ɗaya rayuwarsa bashi ne kaga mutum ya tara abubuwa ba bai da naira ɗaya duk kuɗin mutane ne kawai gina gida a hau motoci a yi waye a yi waye da sauransu Allahumma da kana gaya wa iyalinka da ka rufa kanka asiri saboda duk wanda ya mutu da bashi bare shiga aljanna ba naira ɗaya idan ana bin ka bashi malam wannan musiba ce wannan magana tana da nauyi ba ta da daɗin ji naira daya in ka mutu ana bin ka da sunan bashi Allah ba za ka shiga aljanna ba manzo Allah fada aljanna ba gidan masu bashi bane ba sai ya zo ya mutu yara suka da rikici kayya kayya kayya kayya aka shiga kotu suka ce ba wanda ya isa ta ba to yanzu ka ɗauka sun yi firi ba a biya bashin ba laifin yana kan wa kan guban shi sa ya kamata mutum ya san me yake wallahi ni kam ina jin tsoron mutuwa ta zo ta riski mutum a irin wannan wato rayuwa da muke cikin mara tsari Allah kiyaye wal ulama ubaquna ma baqiya dahar malamai fa suna nan suna wanzuwa matukar zamani yana nan a ayanuhum mafkuda su ainihin malaman wato gangan jikinsu ba sa nan bayan sun bar duniya ainihin gangan jikinsu baya nan amma wa amsaluhum fil qulubi mawjuda misalin su da irin abin da suka dabbaka a rayuwa a cikin zukatan mutane yana nan yanzu misali Sheikh Ja'far rahimahullahu tabaraka ta'ala yadda ya karar da rayuwarsa akan aikin Allah da hidima addini yanzu kaga ainihu mafqud shi din zatin sa gangan jikinsa mafqud baya nan amma wa amsaluhu fil qulubi mawjud abubuwan da yana nan a cikin zukatan mutane ba a manta ba me ya ja wannan al-ilmu khairun min al-mal kana tsammanin da dukiya ne ya tara kamar yadda ya tara ilimin nan za a damu da shi za a damu da shi wallahi ba a damu da shi ba sai aikin alheri yayi daka al-ilmu khairun min al-mal ha inna ha huna kamar wannan kalma ce ta ishara na cewa a a a a tambihi ne jan hankali ne inna hahuna lalle nan nan ina wa ashara biyadihi ila sadrihi ilman yace anan akwai ilimi law asabtu lahu hamalatan bala asabtuhu laqitan ghayra ma'munin alayhi ali bin abi talib yake cewa kulura a nan din akwai ilimi Ilimi yana da yawa ina ma da an samu abin da zai ɗauke shi mana ilimin ya yi yawa ta yadda babu abin da zai ɗauke shi ya ce bari dai wani lokacin akan samu abin da zai ɗauki ilimin amma kuma ba abu ne wanda yake amintacce ba ko mutum ya fahimci ilimin fahimta wacce take ta kuskure mana ilimi abu ne mai yawa wanda inda za a bayyana maka shi a tara ma shi wala ba za ka iya sa ba ina fatan muna fahimta kuma duk malamin da ya mutu ya mutu ne da ilimin shi duk wanda ya mutu ya tafi da iliminsa ya ce daga cikin mutane akwai man ya samilu ahlatar dini duniya zai yi amfani da wato sinadari na addini ya nemi duniya da shi yayi amfani da abin addini yana neman duniya mana irin waɗannan wato masu fahimta fahimta wacce take ba ta amintacciya ba shine laqin in an ce laqinan ana nufin fahaman kenan fahimta ba mai kyau ba mutum ya amfani da dama ta addini yana neman duniya yastazhiru bi lahi ala kitabihi yana wato amfani da hujjojin Allah tabaraka wa ta'ala yana cin moriyar duniya kalmar yastaziru kamar wato yana neman taimako yana hawa hujjojin ubangiji ilimin da Allah ya bashi wasu din sun tara sun tara ilimin amma sun yi amfani da shi wajen tara duniya suna amfani da abin da Allah ya ba su na ilimi suna tara duniya Allah kiyaye mu wa bi ni'amihi ala ibadihi sannan suna amfani da ni'imomin Allah a kansu suna bautar da bayin Allah wani kuma aumun kadan li ahli alhaqi la basirata lahu fi ihya'ihi za ga yana jawuwa ga masu gaskiya ma'abuta gaskiya amma shi bai da basira bai da basirar da zai raya gaskiyar in an kira shi zai je amma shi fahimta ta basira Allah bai bashi ba yaqtadihu shakka fi qalbihi bi awwal arid min shubha ga shakka da take sukan zuciyarsa bi awwali aridin da abu ya bujiro masa da farko kawai sai a zo a sa mai shakka ko wata shubha wani abin da zai rikitar da shi nan da zai rikice saboda me bai da ilimi la za wa la za shi baya gabar shi baya yamma shine la za wa la za ka baya can baya nan mala shi mabiyi ne bai da karatu bai da basira nan da nan da an zo abu sai ce a a ni ma gaskiya kaga mutanen nan daman ni ina bin su ne ba na gama yadda da su ba kaji kuma ai yau kuma kaji abu kaza suka ce kai ni fa ina ni ban gane ba wanda mu koma gargajiya kawai iyaye da kakanni to la la ilaha nan. bai da certainty bai dauki littafi ya je makaranta ya saurari ilimi ba aw mafhumin bil ladzati wani kuma yana fahimtar al'amura ne da ɗanɗanon duniya da ɗanɗanon jin daɗi in kaga ya gane abu to ya ga akwai romo a ciki in dai zai samu to zai fahimta amma in bai zai samu ba ya fahimta Allah salisul qiyadi shahawati mai saukin jawuwa ne ga sha'awa in dai akwai sha'awa zaka iya jansa ka halakar da shi yanzu kamar wanda ake amfani da kuɗi a halakar da su suna da ilimi amma an yi amfani da kuɗi sai ya canja musu manufa wanda yanzu abin da ada'ullah suke amfani da shi kenan kuɗi kuɗi kuɗi sai amfani da dukiya ko mulki ko matsayi a baka yanzu yanzu sai a ja ka a canja maka manufa to haka a cikin gama garin mutane ma za ga in dai za a ɗauka a bashi to ya yadda shi duma abin da za a yi kaga ai wannan musiba kenan salis in an ce salis qiyad mai saukin jawuwa nan da nan zaka ja shi in dai ka bashi abin da zai sha'awa to nan da nan zaka bashi zaka ja shi kamar misalin akuya ce ko dabba zaka zuba mata abinci a cikin kwano abincin faɗan kaɗan ne bai fita loma ɗaya ba amma kana miƙa mata kana kiranta tana zuwa to akwai 'yan adam masu irin wannan ba wato yana da kwaɗayi malam kai kokari Allah raba ka da kwaɗayi duk wanda Allah ya sa masa kwaɗayi a cikin al'amuransa rayuwarsa to yayi hasara wallahi saboda idan kana da kwaɗayi babu abin da ba za ka yi ba za a yi amfani da kuɗi a yi maka duk abin da za a yi ma wani bawan Allah yake ba da labari yake cewa wallahi aka kama wani mutum yaro ne saurayi wani ya kira shi mai hali ya bashi sako a irin jakan nan kamar bakko din nan da kayukan mutane a ciki yi ya ɗauka ya bashi ya ce kaje kai ka gidan wani kayukan mutane ya aka yi aka yi Allah ya sa jami'an tsaro suka kama shi ce daga ina ne ce wani ne ya aike ne ce ka kira wani aka kira shi kai ka aike shi ya ce eh suka ce buɗe ledan nan ya ce ai ba sai an buɗe ba na san abin da ke ciki irin waɗannan wato zuciyar ta gama dakewa ta ƙashe kayukan mutane mala ka san da wannan ce ya eh, kwarai kuwa ina za ka yi gurin wani zai kai ce to mun kama ka sai ce to ku kai ni ina ya ce da kuka kama ni ku kai ni ina ina za ku kai ni ya ce in kun kama ni ma za ku sake ni wallahi a kama shi kayya kayya ya za a yi ya za a yi gidan wani ne aka kamo wancan yaron dai aka sallame shi shi dan aike ne an yi bincike aka kawai aikensa aka yi ka san me hukuncin da aka yi masa sai aka tashe shi daga nan inda yake gurin da yake aiki sai aka canja masa aka yi shi wani gari bayan shekara ɗaya shekara biyu ko aka dawo da shi wani ɗan uwa ya gan shi ya ce wallahi gashi nan wannan shi ne wannan abun gashi ya dawo kuma yana nan yana ci gaba da aikinsa to wannan ana amfani da jami'an tsaro kenan a ba su wani abu dan a ja ra'ayinsu su bar mai barna ya barna yanzu anan malam ba wai kayukan mutane ba ko mutanen ne ga baki ɗin suka ci ko ka da boot ɗinka babu inda ba za ka wuce ba a garin nan Ah, to dan sanda kana zuwa malam kafin ka zo da yana cewa alhaji ina gajiya ya gajiya wani ma yana tsaye da kai yana tsorata shi da kansa yana tsaye da kai yana tsorata da dan sanda ya tsaye da kai yana tsaye da kai da kai mai wuta fau fau kai on sai ga sorry sorry sorry sai ka wuce kuma ko kai ba kowa bane ba shine wani aka tsare shi yace bare tsaya ba suka tsare shi suka ce kai ko me yace kai ka san ni waye kuwa sai ce to wallahi zaka yi kakin kakinka sai ce a kai hakuri alhaji kai hakuri Allah kiyaye ko ba kowa bane barazana ce ta iska kawai kawai yanzu haka ake ci abu nan kawai sai ka zo ka ce kai ka san ni waye ko kai barazana ka fita ka bar motar a bude ka ce da kanka zaka kawo ta sai ga an bi ka ana baka kudi subhanallah wace irin kasa ne wannan mobile yazo zo karfe karfe takwas ana yin sallar isha ya yana tsaye da hanya yana neman naira ashirin to yanzu a ce ka ɗebo kawukan mutane da waye da sauransu kana zuwa naira ɗari in ka bashi zai ce Allah ya tsare hanya akwai wanda sai bude maka but wallahi ba wanda zai bude maka wannan shine salisul qiyad kenan kasa ta lalace bribe ya yi yawa cin hanci ofishin shugaban kasa cin hanci mataimakin shugaban kasa cin hanci ofishin gwamna cin hanci ofishin sakatare cin hanci ciyaman cin hanci makaranta cin hanci ina ne cin hanci aiki idan kana nema sai ka bada cin hanci ka zo ka yi interview ka cancanta sai a ce to sai ka bada dubu ɗari ba in kana so da ka tafi in ba makaranta ma da zaka nema fa jami'a sai ka bada cin hanci subhanallah wannan shine salisul qiyad mutum ya zama mai saukin jayuwa akan duniya shi yasa mala Allah ya tsare mana ƴaƴanmu da zuriyarmu? mu yanzu nan kwanan ana ta yadawa wai ƴan yan wane ne mafiya yan waye za su shiga makarantu za su kama yara za a duk an rudar da malaman makaranta da da hidimastoci duk kowa ya shiga uku sai ka ce babu gwamnati a kasar kuma wasu suna ta buga waya ko da gaske ne ko ƙarya ne suna ta buga waya cewa fa za su zo su fa yanzu ma ba ma yara kaɗai za su ɗauka ba ma ba har da malamai ma za su haɗa a nan wata makaranta nan hanyar hanyar hanyar hanyar hanyar site din aka bugo musu duk suka rude gaba ɗaya suka rasa yadda za su sai ka ce ba gwamnati a zo ana sace yara wani wata makaranta kuma sun je din da gaske kuma suka harbe mai gadin da rana fa suka kashe shi kuma suka shiga suka yi abin da za su yi kayya kayya kuma suke tafiyar su duk akan kuɗi ne karka ƙara karka rage wallahi akan kuɗi ne duk akan kuɗi ne karka ce wani abu duk akan kuɗi ne ba wai akan wani abu yasa wanda ya jefa rayuwarsa akan neman kuɗi dai kuɗi shine rayuwarsa to yayi hasara wallahi kuɗi ana neman su ne don ai rayuwar duniya kawai a ci abinci ai ibada amma an game da su sune asali ka shiga uku aw maghza bi jami'il amwali ai ai aw mughra kai mughra bi jami'il amwali wal iddikhari abun ruɗa ne ana ruɗansa da dukiya da abin da aka tanada walaysa min du'ati dini baya cikin wato masu kira zuwa ga addini aqrabu shabahan bihi ma min al an'ami as-sa'ima irin waɗannan mutane wato sun suna suna da ke wato mafi kusancin kama da suka yi irin dabbobi sun yi kama da dabbobi da ake kiwatawa kazalika yamutu li ilmu bi mauti hamilihi haka ilimi yake mutuwa da mutuwar wanda ya dauke shi wanda yake da ilimi in ya mutu shi kenan ya tafi da ilimin sa Allahumma bala la takhlu ardu min qa'imin lillahi bi hujja Allahumma sai dai ƙasa dai ba za ta guce ba za a samu wanda zai tsaya yana tsayar da hujjar Allah a bayan ƙasa li Allah tabtula hujjajullahi wa bayyinatihi saboda hujjojin Allah da bayanai na ubangiji kada su ɓaci gaba ɗaya Allah ya yi alkawari ba zai bar ƙasa ta zauna ƙarƙashin jahilai ba gabaki ɗaya ula'ika humul aqalluna adada kaga malamai su suka fi kowa ƙaranci malamai su ne mafi ƙaranci inda za ka samu mutane dubu ɗari to sai in an ci sa'a a samu malamai dubu hamsin a dubu ashirin a ciki da wahala humul aqalluna adada al'azamuna inda Allah kadara, su ne kuma masu girma a gurin Allah bihim yadfa'u Allah an hujajihi da malamai Allah yake tura hujjojinsa hatta yu'adduha ila nuzara'ihim har su malamai su isar da wannan hujjoji na ubangiji zuwa ga abokanan jayayyarsu wa ha? fi qulubi ashbahihim su dasa ilimi a cikin wato zukatan waɗanda suka yi kamanceceniya wato zukatan makamantansu mutanen da suke rayuwa da su hajama bihimul ilmu ala hakikatil amri فاستلانوا ما استوعر منه المترفون وأنسوا بما استوحش al-jahiluna. wannan da ilimi ne Allah madaukin sarki yake amfani da malamai su isar da wato a wannan ilimi zuwa ga dukkan wani wanda yake jayayya da su ko kuma dukkan wani wato abin halitta da ilimi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya yi amfani da shi ya sanya shi zukatan malamai ta yadda za su rinka wato gaya mutane haqiqatal amri haƙiƙanin al'amari na gaskiya hajjama bihimul ilmu ilimi ne musu hujumi mana da ilimi suka ɗauka suka kai farmaki ala haƙiƙatul amr su je su gaya mutane gaskiya sai suka tausasa abin da yake wato istawara kalmar istawara daga alhuzan ne diddu sahal abinda yake bakantawa almutrafuna waɗanda suke cikin ni'ima wato da ilimi da amfani da ilimi sai suka mayar da abinda yake zamantowa mai wahala ko mai kunci a gurin masu neman duniya suka mai da shi mai sauki kasa abin da ake nufi wato tunda Allah ya ba su ilimi sai ya ba su wadatar zuci yanzu wanda yake jin daɗi baya so ni'ima ta kubuce mai kwata-kwata inda zai zo dan riba da ya saba yana ci na dubu hamsin sai yau ta kuskure masa bai samu dubu hamsin nan ba ya samu dubu ashirin sai ya cika gari da surutai amma su malamai masu ilimi sai suka ɗauki wannan abu abu ne mai sauki duniyar ma kanta ba komai bace ba duk wanda ya sa Allah a gabansa to za ga yana nuna maka cewa duniyar fa ba komai bane ba dan ka samu abu kaza shikenan baka samu ba ba komai ma'ana su abu ne mai sauki cewa duniya a gurin su malamai wa anisu bi hasha minhu aljahiluna kuma sun ɗauke wato sun dauke sun wa kansu kewa da abinda jahilai suke ainihin wato a tsoratansa ko yake firgitar da su yanzu misalin jahili bai damu da karatu ba jahili bai damu da ibada ba jahili bai damu da zikiri ba yau idan kana so ka tayar da hankalin jahili ka sa shi cikin washa cikin damuwa da rudu to ka ce ya je ya tashi sallah da daddare ko ka sa shi ya je azumi litinin alhamis amma su malamai suna ɗauke kewa suna ɗaukewa ransu kewa da yawaita ibada karatun alkur'ani da ainihin eh, wato zikiri da ambaton Allah tabaraka wa ta'ala sahibud dunya bi abdanin arwahuha mu'allaqatan bil mala'il a'la sun abokanci duniya da gangan jiki wanda arwahuha rayukan wannan gangan jiki mu'allaqatun bil mala'il a'la suna rataye a gurin wato al mala'il a'la wato wato manya manyan mala'iku managarta na sama a gurin ubangiji kenan ulaika khulafa'ullahi fi biladihi kaga malamai ai su wato khalifofin ubangiji tabaraka wa ta'ala fi wato biladihi a garinsa wa du'atuhu ila dinihi kuma sune masu kira zuwa ga Allah zuwa ga addinin Allah ha ha shaukan ila ru'yatihim kai kwadayi kai bege kaga waɗannan bayan Allah manya manya malamai masu ilimi wastaghfara Allahu li wa laka Ali bin Abi Talib ce Allah gafarta mun da ni da kai idan shi ita faqum in kaga dama ta shika ka tafi wannan ko wa'azi ne wa wani duk wannan karatun da muka yi gabaki dai wa'azi ne da Ali ibn Abi Talib yayi wani min wasiqi ibaratihi wa daqiqi isharati yana cikin wato wato ibarorinsa maganganunsa amintattu da kuma bin diddigi akan nuni da yake kalmar wasiq abin da yake amintacce ibarat ibara kenan wa tadqiq ko wa daqiqi isharati in an ce abu mai dukka wato abin da ake bin tsantseni ɗaya bayan ɗaya ali ibn abi talib yake cewa kunu yana bi al-ilm ku zamanto mabubbuga na ilimi wannan wa'azi ne da ni da kai ku zamanto maɓuɓɓuga na ilimi ya ku bayan Allah <coughs> ma'adinul hikima ku to ma'adinai inda ake tono hikima masabihul lail ku to fitillu na dare <coughs> khaliqani siyabi jududul qulub ku tsofaffi amma zukatanku sababbi in an ce khaliq <coughs> abin da ke tsoho dan tufafinka ya zama tsoho babu damuwa zuciyarka sabuwa take saboda akwai Allah a ciki turafuna fi ahli sama an san ku a wurin mutanen sama ko halittar sama su ne mala'iku ku yi ibada dan a san ku ga wurin mala'iku wa tukhuna fi ahli al-ardi amma a duniya ma ba a san ku ba saboda ba ku da kuɗi saboda ba ku da mulki Allah ku sa a gaba a duniya ba wanda ya san ku idan kun zo guri ma ba a san kun zo ba <coughs> amma wannan din kada ya dame ku tunda an san ku a sama wa tuzkaruna inda rabbikum kuma za a rinka ambatan ku a gurin ubangijinku ala ku saurara innal faqiha kullal faqi lallai mai fiqhu mai fahimtar addini hakikanin fahimta la yuqannitu an-nasa min rahmatillah baya daukewa mutane tsammani daga rahmar ubangiji wala yu'minuhum min azabillah kuma baya amintar da su daga azabar Allah a ce da kai duk abin da kai ma ba komai Allah ya tsare ka kawai kamar yadda yan dariƙa suke ga mutane an baka dariƙa kai wani matsayi sai a ce ka je ka yi if ita, ka je ka aikata komai tunda dai an riga an baka kai fana'i ba sa amintar da mutane cewa ake a lallaba dai Allah rufa asiri kawai dan duk abun lallabawa ne duk wanda yake sallah yake ibada ba mai garanti Allah ya karba ko bai karba ba saboda ba wanda ya san zuciyarka ka yi dan shi ne ko ba dan shi ba dan haka dai nema ake ta yi lalumawa ake ta yi malami nagari gari shine wanda yake nuna mana kullum yana tsoratar da kai Allah ba wanda zai nuna ma ai kai kan nan ka riga ka warke ba duk wanda kullun yana ta nuna ma lagwada lagwada lagwada lagwada baya tsoratar da kai tsakaninka da Allah baya nuna ma ka gyara ibadarka da aikinka to wallahi ka guji zama a tattare shi wala yarkhasu wala wala yarkhasu lahum fi ma'asillah malami na gari shine wanda baya sauƙaƙa wa mutane wajen sabon Allah a zo a yi abu na sabon Allah sai ce a ba mai ai inda ana istighfari ai wannan duk istighfari yana cinye shi baya ɗaga kafa inda ya sabon Allah ne ko mun karancin sa baya cewa aje yi. wala ya da'ul qur'ana ragabatan anhu ila ghairihi malami na gari baya barin alqur'ani yana kyamarsa shine ragabatan anhu yana mai kyamarsa ila ghairihi ya koma wannan alqur'ani wala khaira fi ibadati la ilma fiha Allah jin Ali bin Abi Talib yace babu alheri a cikin ibada da babu ilimi akai dan wana wannan magana ka ja mata layi ka lura da ita ba alheri cikin ibadar da babu ilimi ina masu zuwa suna sallah ba su karatu ina wanda yake ibada yake azumi yake sallah da daddare yake kaza yake kaza yake kaza amma bai damu da ilimi ba ali bin abi talib ce la khaira fi ibadatin babu alkhairi a cikin ibada da la ilma fiha babu ilimi aljahilu la yadkhulu aljanna jahili duk ibada sabai shiga aljanna dole ne ka san ilimi kana da alaka da ilimi akan duk abin da kake in zakka ce ka karanto ta ka je malamai sun ma bayani in azumi ne haka in sallar dare kake yi kana da alaka da malamai amma mutum ya zauna bayi da alaka bayi da alaka da wurin da yake a ainihin akwai ibada kaga akwai abin tausayi wai yanzu ya kai ga mutane wai hatta kai ga wai <coughs> saboda tsabar son duniya da rashin tsoron Allah wai mutum wai yana so ya je sai gida a wani guri GRA wai ba masallaci ya je ya samu babban guri GRA ba masallaci ba wanda zai dame ka ka je ka samu gurin da ba masu kiraye kiraye sallah nan ba za su zo su dame ka ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma sadaqu fi ma qalu gaskiya suka faɗa je ka nasarawa din nan GRA din nan zaka shake waye ba ga masallaci ba ga manya manyan gidaje wani ma gidan ma shekara nawa ba a ma bude shi ba amma san nawa ba ko matakila ma yanka mutane ake ba amma sani ba ka sha yawo da wahala ka samu masallaci irin irin towa in an yi masallaci ma wa zai zo sallah yan boko ne ba koya musu zuwa sallah ba kai kowa a gidansa ake in ma an ci sa ana yi to wai yanzu wai masu hali wai sun so su je su gina gida a irin wannan wuraren su je su zauna ba wanda zai dame su da as-salatu khairun minan naumi subhanallahi al-azim subhanallahi al-azim subhanallah na'udhu billahi min hadhihi al-ghafla muna neman Allah ya tsare mu daga wannan gafala wala khaira fi ilmin la fahama fihi babu alheri a ilimin da babu fahimta duk wanda ya tara ilimi bai da fahimta yayi hasara wala khaira fi qira'atin la tadabbura fiha babu alkhairi ga karatun qur'anin da mutum yana baya tadabburi me tadabburi kana kana tunanin ma'anar malam na baka shawara in ka dauki qur'ani kana karantawa ka rinka bibiyar ma'anar shi yasa mai dabara zaga yana kokari dan abin da iya karanta yana daukan qur'ani mai fassara kuma yana bi inda Allah baka boko kam ka iya boko kai amfani da bokon ka san me fassara ga qur'anai nan masha Allah tabarakallah duk qur'anin nan gaba daya an fassare shi to iya surorin da Allah sa ka iya ka iya sanin fassarar su wannan shine zai taimaka ma in ka kana yin sallah sai ka rinka tuna me kake faɗa kaga ya taimaka ma wajen khushu'i ba a so ana karatu babu tadabburi a ciki laysal khairu an yaksura maluka wa waladuka ali bin abi talib ce wallahi ba alheri bane wa Allah tara ma dukiya da yaya ba mu ko yau abinda da muka ɗauka alkhairi ka samu dukiya da 'ya'ya kuma Allah ce innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim dukiya da kuka tara da ƴaƴan da kuka tara wallahi fitina ne gare ku amma Allah gare shi akwai lada mai girma ya za su zama fitina in baka dora su akan hanya Allah ba yaya kudin ka zai zama fitina gare ka idan baka bi Allah da kudin ka ba yaya yaya ai anka za su zama fitina idan baka kai su makaranta ba wani yanzu bai damu da tunanin ƴaƴansa ina suke zuwa makarantar islamiyya ba a ina suke karatu ya tabbatar suna zuwa ko ba sa zuwa amma yana nan yana bibiyar su akan boko da ya zo bai ga wani ya je makarantar boko ba kai ya baka je makaranta ba amma islamiyya ya basu suna ta yawo a unguwa baya ma bincikawa wallahi ka cuce su wallahi ka cuce su ka zalunce su kuma wallahi idan sun girma su ce gaskiya mahaifinmu bai mana daidai ba saboda duk dan da baban su ya takura masa ya kasance ya kulla masa alaka da addini ya kulla mai alaka da karatu ya kulla masa alaka da sanin Allah to bayan uban nan ya mutu zai rinka yawaita mai addu'a zai ce ai mu albarkacin iyayen mu kace ba na manta ina yaro karami mahaifina yana dauka na mutum masallaci don Allah wannan ba labari ne mai kyau ba ba na mantawa idan ban je masallaci ma mahaifina ran sai na baci amma yau ka mutu ba a da wannan riwayar a gidanka ka mutu ɗanka ba zai cewa ba zai iya cewa yau baba ya samu damuwa dan ban je makaranta ba sai ga yara malam yamma ta yi mai kwansu tafi kuma makaranta su je sai hadda qur'ani kaga suna tabal suna ta abin nan mai mota yazo su harbe shi da mota wani a fasa masa gilas wani a jefe shi wani a yi waye waye da sauransu yara kawai sai su wanke wanduna su zauna a bakin titi ba su zuwa makaranta ba su zuwa karatun addini su ba su zauna a masallaci suka saurari ilimi ba ba su je makarantar islamiyya suke hadda qur'ani ba ba su je makarantun soro suka dauki ilimi ba ba a koya musu kawaidi ba ba a koya musu halari ba kawai sai dai ka ajiye yara a gidanka su ci abinci su ci su koshi kullum na neman musu tuwo amma baka dora su akan hanyar addini ba wallahi wannan ba karamar hasara bane ka zama bawa kenan ba yanda zan yanzu ina ma bauta in tafi in je nemo maka masara tuwo kullum ina wahala kuma ba zan dora ba zan dora ka akan hanyar da nake so ba kuma ban ba ka bi abin da nake so ba wallahi ba karamar hasara bace ba kuma wallahi babban damuwa ina gaya mana ina maimaita mana wato kaga ƴaƴan nan da kake gani duk wanda ya tsaya ya tarbiyantar da ƴaƴansa akan addini to idan ya mutu za su yi taimai addu'a ƴaƴanka ne in ka mutu za su yi tunani bari su gina ma masallaci Allah kai ma ladan in da baka gina ba ko in ka gina ma su ƙara ma in ka dora su akan addini su ne za su yi tunani su ta bi wurare su ce a yi wa babanmu addu'a su ne za su je su sai qur'ani su je su zuba a wasu masallatai su ce aje a karanta Allah kai wa babanmu ladan su ne za su je su tona rijiya sai Allah kai wa babanmu ladan idan ka yi musu tarbiyya ta addini amma wallahi idan ka basu yan buga duniya ne kana mutuwa kawai shikenan za su shiga damuwa ka mutu ka bar musu dukiya sun rabe shikenan kowa ya je aure ya shiga harkarsa kawai akwai hasara da ta wuce wannan Allah ke mu yake cewa laysa alkhairu an yakthura maluka wa waladuk walakin alkhaira an yakthura ilmuka kaga alherin ilimin ka yawaita wa ya azuma hilmuka wato juriyarka ta girmama hilm juriya dauriya wa an tubahin nasa bi ibadati rabbika kai mutane alfahari da bauta ubangijinka ba na alfahari da kuɗi ko mulki ko matsayi ba a'a alfahari da kiyamun laili alfahari da azumin nafila alfahari da sadaka alfahari da istighfari alfahari da ayyuka na alkhairi ba wai alfahari na riya ba ma'ana mutane su ga kana wannan wannan shine abun so fa in ahsanta Allah idan ka kyautata ka yi aiki mai kyau kai wa Allah godiya dan ba wayanka bane yasa kai aiki mai kyau din wa in asa'ata istaghfarta